ɗaya daga cikin ɓangarorin da matsalan tsaron da ya addabi arewacin najeriya ya kawo wa koma baya shine ɓangaren kasuwanci da ilimi da ma sauransu musamman a jihohin yobe da barno inda galibin sana'o'i suka saya cak baya ga takaita lokutan bude wasu cibiyoyin hada-hada hakan ya sa na leƙa kasuwan garin da maturu wanda ke ci kowane ranar lahadi don ganin halin da kasuwan ke ciki to yanzu ina cikin kasuwan damaturu a jihar yobe kuma ina sashen masu da hatsi ina kuma tare da ni ne alhaji kale alai bukar discipline chairman na yan hatsi na jihar yobe gaba daya gashi muna cikin kasuwa naga kuma kaman ana ta hada-hada ko zaka ga mana kaman yanayin da yanzu kuke ciki nan alhamdulillah a yanzu lokacin da kun zuwa karanci ne da a ce da safe tara zuwa goma ko sha biyu kuka zo za ku sha mamakin za ki ce ba a taɓa yin wani abu a nan jihar kuma a yanzu ma alhamdulillah don a lokacin za ga mutanen ƙauye da motoci a kori kura da kantoti ana ta kawa kaya ana ta hada ne masu sauƙiya suna sauƙiya wa'anda suka siya kuma ana talo da masu ɗauka na photoscope masu zuwa gaidam da guru gashuwa su zuwa kano duka alhamdulillah a yanzu ana zuwa ana sayan kaya anan kuma ana kawowa kaya ko ta ina amfanin gona kamar wake gero dawa masara gyada ba abin da ba a kawa shinkafa komai ana kawa a yanzu a cikin wannan sunday market din nan namu alhamdulillah kasuwa ya kan kama sai da kuma rashin kuɗi a gaskiya a wancan sati kin ga mun samu price na kaya ya karu amma a wannan sati ya faɗi dalilin babu kuɗi a ƙasa wancan sati wake ya kai naira dubu sha hudu amma wannan sati dubu sha uku ne hatsi dubu shida da ɗari biyu a wannan sati dubu shida ɗin ma ba ɗari biyu dawa dubu biyar ne a wancan sati a wannan sati naira dubu hudu ne kin ga masara dubu biyar da ɗari biyar ne a wancan sati a wannan sati dubu biyar ne kin ga an samu eh, sauƙin kaya saboda babu masu sai eh, abin da yawa wanda suke loda su tafi da su birane sosai dalilin abin da ya sa kenan an ce kaman matsalan da aka samu a nan jihohin kaman an samu koma baya a wurin noma kaman su hatsi da yaya matsalan ku kuka gani alhamdulillah a gaskiya fi sabila mun samu koma baya kin ga nan da maturo ba a yi noma yadda ake so ba da karkaran damaturu da sauransu amma da yake barin kudu lokal gamman sauran sun samu kayan amfanin gona sun noma to albarkacin wannan din ana samun abin kin san duk mai roƙon Allah bai faduwa banza ganin cewa kaman kuna nan a cikin wani kaman mataki na dokan taɓaci dokan taɓacin nan ya shafi rayuwar kuku 'yan kasuwa alhamdulillah a kwanakin baya dokar ta ta shafi rayuwarmu ba kaɗan ba amma a yanzu muna roƙon allah addu'a to allah ya kawo mana sauƙin wannan abin don dalili sanadiyar dokar ta ɓaci ba a zuwa sayan kaya da maturo kasuwan damaturu duka ba zai wuce kamar buhu goma ko ashirin ba da don ba a kawo ana jin tsoro mutanen ƙauye suna jin tsoro wanda yake cikin gari ma da ɗari ɗari zai zo ya sayar da kayansa a ɓoye ya tafi mutanenmu na ƙauye suna ganin idan suka zo kamar za a kama su to abin ba haka bane in dai har baka da gaskiya kar ka shigo mana idan kana da gaskiya ba abin da zai faru da kai ka zo kowane irin kaya ne ka zo ka sayar babu wannan za a iya cewa dai cikin garin damaturu na ci gaba da samun zaman lafiya inda wasu bayanai ke nuni da cewa wasu cibiyoyi da a can baya suka kaurace wa garin na ci gaba da nuna sha'awan dawowa sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya